بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأذكار النووية مجلسي نسب إند بير من شنباب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام وتدعاء الاستبتاح ما ليتي دقتك اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا الله أنت الملك كيني سرك سراكنا لا إله إلا أنت باب أبن بوتا وادق سياسيكي أنت ربي كيني أبنججنا مهلتشينا مقاجينا أزرتاني وأنا عبدك نيكم باوانكني ظلمت نفسي نازل كينا bi واعترفت بذنبي كما ناي itirafi na ikirari tabbas mai ظالمci ba abinda Allah ta'ala ya fi so kaman wannan kai laifi ka kuma tabbatar da yi laifi shi yasa ake da sayyidul istighfar shi yasa malamai suka ce annabi sama ya kira shi da sayyidul istighfar saboda akwai itirafin bawa a ciki da cewa yayi laifi Allah yana son wannan قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الدعاء بابم النبي آدم عليه السلام لما ترس حواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قاركين الدعاء النبي يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين wannan addu'o'in suna da tasiri matuƙa to annabi sama ya kasance yana yin wannan addu'a musamman a sallarsa ta dare in zai buɗe sallarsa ta dare yakan yi wannan addu'a wahdini li ahsanil akhlaqi sannan ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga ɗabi'un da suka fi kyawu la yahdi li ahsaniha illa anta ba wanda yake shiryarwa zuwa ga mafiya kyawun ɗabi'un nan sai kai wasrif anni sayyi'aha ya Allah ka kawar mini da munanan dabi'u la yasrifu sayyi'aha illa anta ba wanda yake iya kautar da miyagun dabi'u ga mutum idan ba kai ba ya Allah shi yasa idan kaga Allah ya sa mutum ya zama mai kirki idan kaga mutum ya zama mai kirki to Allah ne ya sa shi shi yasa abdu abin nan ashaddu abdi qais ashajju abdi lokacin da manzo sama ya yabe shi yace inna fika la khaslatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu sai ce Allah jabalani am anaqtasabtuhuma sai balillahu jabalaka alaihima sai ji dadi alhamdulillahi ce alhamdulillahi alladhi jabalani ala khuluqaini aw khaslatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu kaga jabalani to shine wannan wannan addu'a tana da tasiri matuƙa addu'a ce ta neman Allah ya shirye mutum ya sa shi ya zama mutumin kirki ya zama mai kyawawan ɗabi'u an ya kuna hasanar hulƙi ma'allah wa an ya kuna hasanar hulƙi ma'a halƙillah ya zama ɗabi'unsa a mu'amalarsa da Allah kyakkyawa ya zama ɗabi'unsa a wajen mu'amalarsa da mutane su zama kyawawa labbaika wasu adai. ya Allah maɗaukakin sarki na amsa kiranka wa sa'adaika sannan ya Allah maɗaukakin sarki ina neman rabanka ka bani rabo wal khairu kulluhu fi yadayka alkhairi baki ɗaya na hannuwanka kai kake badawa biyadihi alkhair biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir qul allahumma malikal mulki tutil almulka man tasha wa tanzi'ul almulka mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير دم مغنغن من ذا سما ذاك يمثل القرآن مغنغن من ذا سما ذاك دا ينا أيوتد لفظا القرآن يعني أتكم مغنغن والشر ليس إليك يا الله با أدنغن تامك الشر malamai sun tattauna akan wannan ne ake nufi da washarru laysa ilayk washarru laysa ilayk kuma an ce wa an tu'mina bil qadri wa sharrihi wa an tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi annahu kulluhu min Allah ko ko ba ma'ana ba kenan kai imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri duka daga Allah suke to kuma nan ana cewa washarru laysa ilai. ya Allah alkhairi ba a danganta maka shi sharri ba a danganta maka shi ba a danganta maka sharri wa sharru laisa ilai ba a danganta maka sharri to me ake nufi al-imam an-nawawi zai kama ganganin da malamai suka yi a game da wannan wa sharru laisa ilai ba a danganta ma Allah sharri ana bika wa ilaika ana bika ni Allah duk abin da zan yi bika aibi sababin mink sai da sababi daga gare ka shine bika din nan wannan ba'u sababiyya ce ana bika ya Allah madaukakin saki ni duk abin da zan yi to da sababin ka ne anta musabbibul asbab wa ilaika sannan duk idan na gama abin da nake to zan koma wajenka shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'u kaga wa ilaika kenan tabarakta wa ta'alait ya Allah tabarakta alkhairanka sun yawaita domin albarakatu dawamul khairil ilahiyya ala shay'i wastimraruhu alkhairin Allah ya dawwama akan wani abu kuma ya ci gaba shine ake ce mishi albarakatu in aka ce barakallahu fika ana nufin an yudima Allahu khairahu fika wa an la yaqta zaka alkhaira anka Allah ya ba alkhairin sa tare da kai kullun ka zama komai naka akwai alkhairin Allah a ciki shine ake cewa barakal addu'a ce ne tsada تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات قاعد دك الله يا أبو كنسا دوانا صفاتات تبارك شيء سائل شيء دك تنصفوف الله صفة البركة وتعاليت سنن الله كأوكك علو الذات دا علو الصفات دا علو الأسماء دا علو الأفعال komai na Allah madaukake ne astaghfiruka wa atubu ilaik ya Allah ina neman gafararka kuma ina neman ka tuba na. kaga sai da kai kirari sannan sai ka faɗi bukatarka Allah yana bukatar irin haka sosai yana son haka bawaye ya lugwibitar da kansa a gabansa ya faɗi cewa shine laifi ne kuma shi makaskanci ne Allah shine mai gafara mai karɓan tuba kuma mai badawa in mutum yi wannan yana cin asbabu qabulid du'a to annabi sama ya kasance yana yin wannan addu'ar tasa musamman a sallar dare wa yaqulu sannan yana cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ya Allah ka nisanta tsakanina da laifuffukana khataaya jam'i ne na khati'a ba jam'i bane na khata zinibi man yaqsid isman aw khati'atan kaga khati'a ba khata'u ba kama ba'atta bain al wal maghrib kaman yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma kasu haɗu. Allahumma naqini min khataayaya ya Allah ka tsabtace ni daga zinubaina kama yunqqa ath-thawb al min ad kamar yadda ake tsabtace farin tufafi min ad daga dauda pest a sa mishi duk wani abu da ka sani na sinadari wanda ake sanya fito da kayan a gansu farare fat Allahumma qsimni min khataayaya ya Allah ka wanke ni daga zanubaina bisalj da ruwan kankara kankara zaka ganta tana cin ababen da suke da tsafta ko ruwa ne mara kyau aka sa shi a cikin fridge domin ya kankara sai da tun ya koma ƙasa ita kuma kankara sai ka ganta ta fito fes abinta to kuma musamman kankarar sama ta Allah ya kake ganinta akwai datti a tare da ita walma'i da ruwa walbaradi da kuma raba ruwan raba shi ma haka za ka gan shi fari babu datti a tare da shi An ka zo da safe cikin shuka za ka gai faritar ruwa to wannan addu'ar manzon Allah ta sama ya kasance yana yin ta a cikin addu'arsa ta sallah buɗe sallah duwa ulistifta dinnan mala ya kawo su mazhabin al'imamin na an-nawawi zamaji fa kullu hada mazkuri dukkan waɗannan ababen da aka ambata tun daga Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira har zuwa nan sabitun fi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu ne da yake tabbatacce ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam a في الباب ahadith ukhra sannan a babun wasu hadisai sun zo na daban bayan waɗannan waɗannan alimamin nau ya ambace su bai ambace su da riwaya ba amma dukkanin su ingantattu ne al albani rahmatullahi alaihi a cikin sifatu salatin nabi ya ambace su da sanadinsu da takharijinsu kai ya yi takharijinsu duka sannan malaman da suka yi takharijin littafin kamar ashir abu usama salimu bin idin al-hilali a cikin littafin sanataidul afkar eh, abin nan kai nailul autar ya kawo takharijinsu daga ciki ga hadisan wasu hadisu aisha ta radiyallahu anha hadisin na na'isha isha radiyallahu anha wannan ita ce kusan addu'a da tafi shahara saboda ta fi sauƙin haddacewa kanan nabiyu sa sama idan ftataha salata manzala sama idan zai bude sallarsa ko ya bude sallarsa qala subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka annabi sama yana cewa subhanaka allahumma tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika da yabanka wa tabaraka smuka kuma sunanka albarka ta tabbata a gare shi alkhairai sunan Allah madaukakin sarki ka ambace shi alkhairi hmm? shi yasa ake addu'a da shi qul id'u Allah aw ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sunayen Allah saboda alkhairin da ke cikinsu wa ta'ala jadduka sannan kuma girmanka ya ɗaukaka jaddu al'azama daga cikin ma'anar aljaddu akwai al'azama girma kamar yadda aljaddu abu abika baban babanka ku sai kuma aljaddu alghina wadata wala yan fa’uzal jaddi min kaljaddu ai wala yan fa’uzal gina min kalgina aljaddu kenan wala ilaha ghayruk sannan babu abun bauta da gaskiya sai kai ya Allah kaga addu'a ce take dauke da tauhidi da aƙida sahihiya ta musulunci awahu tirmidhi وأبو داود وابن ماجه بأسانيد ضعيفة وضعفه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري وضعفوه أما حديثي صحيح بمجموع طرقه وشواهده حديثي ني تبتع كما سي الله يسا إتونا أدو أما دي شهارة كو kusan tun a islamiyya ake koyar da yara ita da makarantun allo suna makarantar allo ana yi har makarantar boko ma lea wanda suka yi lea sun santa inda ba su yi ba kuma ba su santa ba tana cin addu'o'in da ake assembly haka yawon yawwa to ana yinta. kowa ya haddace subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka ko ko ba ka eh. to Allah ya taimake mu to wannan tana cikin addu'o'in da suka tabbata duk da waɗannan bayanan da malaye ga ƙarshen nan mu ƙarasa ko qala al-bayhaqi wa ruwiya al bi subhanaka allahumma wa bihamdik al-imam al-bayhaqi an ruwaito subhanaka Allahumma bihamdik an ibn mas'ud marfu'an daga ibn mas'ud yace annabi sama ya kasance yana yi wa an anas marfu'an haka anas ma wa kulluha da'ifatun al-imam al-baihaqi yace duka hanyoyin in an kalle su basu kuɓuta daga wasu ruwatu wato magwaita waɗanda malamai suka soke su ta ɓangaren haddasu shine maga ita ce magana قال واصح ما روي فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ده ابن ده في انجنشي ابن ده aka ruwaito daga sayyidina Umar dan al-Khattab radiyallahu anhu thumma rawahu bi isnadihi anhu annahu kabbara thumma qala sayyiduna Umar ya kan yakabbara Allahu akbar kabira sannan kuma sai قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك والله اعلم sadaka. hadisi ne ingantacci ya tabbata hmm. Allah shi taimake mu to kaga wannan ita ce kusan tana cin addu'o'in da suka fi shahara waɗanda ake kaga na bayan nan da yawa wasu eh, mazhabin al'imamun nawawi shi a fahimtarsa yana ganin duk a haɗa su eh, zai faɗa mana a fasali guda zai yi cewa fa yusta habbul jam'u bai na hakulliya in mutum ya zo zai buɗe sallarsa duk ya haɗa duka yi to amma da yawan malamai sun tafi akan saɓanin fahimtarsa cewa ana buƙatar ikhtilafu tanawwu'i yau kai waccan gobe kai waccan ko yanzu kai waccan an jima kai waccan kuma wannan magana ita ce tafi gaskiya wannan shine ikhtiyarin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi cewa yau kai waccan gobe kai wancan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين